This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. hauwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Laraba biyu ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To hawa sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah sun fafata a wasu wurare da ke daura da kan iyakar Isra'ilar da Labanan. an gano gawarwakin bakin haure 45 a ruwa a tsakanin jibuti da yemen amma ba a san makomar wasu ɗari ba sannan babban kwamandan rundunar sojin amurka da ke aiki a afirka ya fara sake fasalin sojojin amurka masu yaƙi da ta'addanci a afirka kanun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za a ji da tattaunawa da masanan siyasar duniya dangane da rikicin yankin gabas ta tsakiya inda a bayan nan aka ga wata sabuwa tsakanin iran da isra'ila yaƙi ba zai balle tsakanin isra'ila da iran ba zai yiwu ba dalili ko saboda ita iran ba ta da sha'awar kuma ba ta da nufin yin yaƙi da isra'ila za kuma a ji cewa ƙungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano ta buƙaci rundunar 'yan sandan najeriya da ta gaggauta sakin mambobinta da sauran mutanen da ta kame suna kokarin shirya tattaki na lumana ne aka kama su tattaki na lumana ka duba tsarin kasa ba laifi bane a yaka sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafe da shirin zamantakewa to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran sojojin isra'ila sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama yau laraba a bayan garin beirut kan abin da rundunar sojin isra'ila ta kira wuraren kungiyar hezbollah a yayin da su kuma mayakan na hezbollah ke cewa sun fafata da sojojin isra'ila a wasu garuruwa da dama a kasar lebanon da ke kusa da kan iyaka sojojin isra'ila sun kuma kai hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa yau laraba a birnin han yunis da ke kudancin gaza inda suka kashe mutane akalla 51 suka kuma raunata wasu 82 a cewar ma'aikatar lafiyar gaza a halin da ake ciki kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shirin ganawa yau laraba don tattaunawa kan daɗa faskara da tashin hankalin yankin ke yi wanda ya haɗa da hare-haren makamai masu linzami da iran ta kai isra'ila jiya tun da farko shugaban iran masud pezeshkian ya tura wani sako ta kafar x cewa iran ta mayar da gagarumin martani ga takalar gwamnatin isra'ila mai tsatsoron ra'ayin yahudu masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da ɗari nesa da gabar ruwan jibuti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau dinnan laraba zuwa yanzu dai an gano gawarwaki akalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya talata adadin mace-macen da ya sa shekarar bana ta 2024 ta zama wadda ta fi ganin mace-macen 'yanci rani a teku a ta inda suke bi tsakanin gabashin afirka da yemen a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura an kuma yi nasarar ceto wasu 150 daga ƙananan jiragen ruwa biyu da ke ɗauke da su waɗanda suka taso daga yemen da niyyar zuwa jibuti ɗauke da jimlar mutane 310 bisa ga bayanin na hukumar babban kwamandan rundunar sojin amurka da ke aiki a afirka janar michael langley ya fara sake fasalin sojojin amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin amurka daga nijar rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da amurka ke yi a yammacin afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu da amurka ta yi a niger a ta gabas kuma har yanzu ba a cimma matsaya kan adadin sabuwar rundunar sojojin ƙasa da ƙasa na tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar afirka za ta tura somaliya asum ba ana saura ƙasa da watanni uku da wa'adin rundunar tabbatar da zaman lafiya a somaliya ta wucin gadi zai cika ranar 31 ga watan disamba an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga tattaunawa da muka yi da adam kaddim isa masanin siyasar duniya da rikicin yankin gabas ta tsakiya ta wayar tarho inda ya bayyana mana yadda ake kallon wato yake kallon iskar yakin da ke ci gaba da kadawa a yankin gabas ta tsakiya inda a tsakanin na aka ga harin da Iran ta kai wa Isra'ila da yadda Isra'ilan ke ci gaba da barin wuta a Gaza da Lebanon. ba wani abu bane illa kamar abin da dama iran ta yi barazanar kaiwa a matsayin ramuwa saboda kisan da isra'ila ta yi wa na farko dai ismail haniya a cikin ƙasar iran ɗin sannan kwanan nan kuma shi hassan nasarallah da kuma wani general wanda na iran wanda yake tare da shi a lokacin ramuwa ce wacce takaitacciya wanda dama haka aka zata ta mintuna ba ta wuce minti talatin ba kuma altake suka sanar cewa sun gama a matsayin wannan ramuwar ta wuce a daidai lokacin da kuma yaƙi yake ci gaba da e, wanzuwa tsakanin ita isra'ila da ƙungiyar kungiyar ita hezbollah sannan kuma da hamas ta gaza abin tambaya dai kawai anan shine e, shin wani tasiri wannan ramuwar ta yi akan ci gaban da isra'ila take yi na yaki akan kungiyar hezbollah da kuma da kuma hamas wanda a zahiri babu shi babu shi saboda dama abin da zai iya sa hakan ya yi tasiri shine inda a ce iran misali tunkarar isra'ila ta yi da yaƙi ko kuma tana da manufar tunkarar isra'ila ne da yaƙi to a nan ne za a iya tunanin cewa wata wannan yaƙin zai iya kaiwa ga Eh, a ga tasirinsa a kan misali abin isra'ila take yi a labanan ko kuma a gaza na'am yawa yanzu misali ya kake ganin al'amuran nan za su iya kaiwa a ƙarshe gani yadda abubuwan nan suke faruwa isra'ila ba ta nuna wata alama ta sassauta a wannan har-har da take kaiwa wasu na tsoron kada wannan yaƙi da a iya cewa yake neman kuma ya ballo tsakanin isra'ila da iran ya haifar da wani abu da a iya ganin ila zai iya shafa duniya baki ɗaya yaƙi ba zai balle tsakanin isra'ila da iran ba zai yiwu ba dalili ko saboda ita iran ba ta da sha'awar kuma ba ta da nufin yin yaƙi da isra'ila tana kauce wannan da halin za ta iya kauce masa kuma isra'ila ta san haka amma dai za ta ci gaba da amfani da irin waɗannan ƙungiyoyin da take ɗaukar nauyinsu wajen su kasancewa su ci gaba da kasancewa isra'ila wata babbar matsala ta tsaro a bangaren gabas tsakiya wanda in ku haka za a ci gaba da yi yaƙi ba zai faru ba isra'ila za ta ci gaba da yaƙi da waɗannan ƙungiyoyin ne wanda ƙarƙashinsa fararen hula suka fi mutuwa da rusau a ƙasashe da dai sauransu amma ita iran a matsayin ƙasa ba za ta kai wa isra'ila hari a matsayin hari na yaki ba shi ma irin wannan wanda aka gani din kawai hari ne na kamar abin da tura suke cewa first seven majors ne daukan mutum a su wanke kansu a idan magoya bayansu a duniya da suke kallon su wasu gwaraza da ya za a yi a ce an musu kaza ba su rama ba to sai su ɗauki wannan matakin saboda su ce gashi sun rama kuma magana ta wuce amma a daidai kuma wannan lokacin da ramuwar ba ta yi wani tasiri akan halin da ake ciki ba. Na'am yanzu ya kake ganin makomar Hamas da ita kanta Hezbollah? To, mutukar su wayannan kungiyoyi ne waɗanda ba su da ta cewa fa, ce wasu tana hannun Iran. Saboda haka yadda take amfani da su saboda ƙoƙarin cimma manufofinta a siyasar gabar ta tsakiya, za a ci gaba da irin wannan zaman ne har lokacin da ita iran nan za ta ga cewa watakil ta gama amfani da su ko kuma a'a ta cimma manufofinta a gaba tsakiya na siyasa adam kaddim isa kenan a tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da rikicin yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To hawa Najeriya ta fara wani shiri na tara gudunmawar jini yayin da ƙasar ke fuskantar matsanancin karancin jini hukumomi sun ce najeriya na samun rubu'i ɗaya ne kawai na adadin gudunmawar jini da take bukata a shekara guda wanda hakan kan jefa majinyata cikin rudu a lokacin gaggawar bukatar jini alal misali mawakin nan ɗan najeriya mai suna excel presswood ya shafe shekaru talatin yana fama da amosanin jini a watan yuni ciwon ya jefa shi cikin wani mawuyacin hali ta yadda alatilas aka tsirka masa sabon jini excel ya ce babu jini a asibitin yana ganin ma babu komai a matattarar jininsu ban ma san ko suna da wurin tara jini ba don haka sai muka shiga neman jini a wani wuri shugaban koriya ta kudu yun wato yun suk yil a karon farko ya yi magana da ta wayar tarho da sabon firaministan japan shigeru shiba a yau dinnan laraba inda suka yanke shawarar haɗa kai da amurka wajen mayar da martani na bai ɗaya don magance barazanar da ke fitowa daga koriya ta arewa a cewar ofishinsa a makon jiya koriya ta kudu ta yi maraba da zaben ashiba a matsayin shugaban jam'iyyar da ke shugabantar japan tare da cewa tana marmarin ganin kasashen biyu sun ci gaba da inganta dangantakarsu tare da aiki tare kan batutuwan tsaro tattalin arziki wato da kuma sauran abubuwan da suka shafe su. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai ta daba tumbin giwa wato jihar Kanan Najeriya inda wakilinmu da ke can Mahmud Ibrahim Kwari ya shaida mana kiran da kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano ta yi ga rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gaggauta sakin mambobinta da sauran mutanen da 'yan sandan suka kama a Kano bisa tuhumar suna shirya gudanar da zanga-zangar lumana bisa dalilan tsadar rayuwa da matsalolin tsaro da suka yi wa al'ummar Najeriya daurin goro. Daga Kanan ga Mahmud da ƙarin bayani. bayanai sun nuna cewa hukumar 'yan sanda ta kano ce ta gayyaci jagororin wata kungiya mai rajin ceto talaka a najeriya a daidai lokacin da suke tsare-tsaren gudanar da zanga-zangar lumana a kano akan halin matsin rayuwa da 'yan ƙasa suka shiga manufar goron gayyatar shine domin tattaunawa a fahimci juna tsakanin hukumomin 'yan sanda da masu shirya zanga-zangar domin tabbatar da cewa ta gudana cikin lumana A jim kaɗan da isar su kwatar 'yan sanda ta kano sai kawai aka tsare su al'amarin da ya ja hankalin ƙungiyar lauyoyin najeriya har ma ta rubuta wata wasiƙa ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kanan salmanu dogo garba barista usman umar fari shine ya rattaba hannu akan waccan wasiƙa suna ƙoƙarin shirya tattaki na lumana ne aka kama su so shi ne muke roƙon hukumar 'yan sanda da ta gaggawa saka waɗannan mambobin mu mutum biyu da kuma duk waɗanda aka kama ma sannan kuma ta biya su biyar kama su da aka yi domin an kama su ne ba bisa ka'ida ba sannan kuma su nemi afuwa a bisa wannan kamo da aka yi musu a bisa yarda da gamsuwa da muke da ita cewa waɗannan membobi namu ba za su shiga cikin wani abu da yake zai janyo tashin hankali ko zai janyo husuma ko na karya doka ba domin ba su da wani rekod cewa a baya an taɓa kama su In ma a wajen jami'an 'yan sanda ko ko a wajen mu mu cewa an kawo su sun yi wani abu da ya saba ladabi na aikin gudanarwa ta aikin lauyan. Kamar yadda aka tsara an gudanar da zanga-zangar ajiya ɗaya ga watan Oktoba na wannan shekara a birnin Abuja da Legas, amma a Kano ba a fito zanga-zangar ba a jiya lamarin da ya sanya wasu ke ganin ko hakan na da nasaba ko alaka da matakin 'yan sanda a kan masu shirya zanga-zangar. To sai dai kungiyar talauyin Najeriya ta yi barazanar ɗaukar mataki na gaba muddin 'yan sanda suka ci gaba da riƙe mambobinsu da sauran waɗanda aka kama ɗin. Eh, mataki za mu dau matakin da ya dace na shari'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. An gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zama Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. shirin zamantakewa ya ɗora ne kan tattaunawar mu da shugabannin matasan makiyaya da manoma waɗanda suka nemi hanyar sasanta saɓani da ke tsakaninsu. Na tambayi Dalio Bitrus Ron ko me ya janyo suka sami saukin tashin hankali a yankin nasu? Yadda sauki ya shigo mana a garin Kwi da Fas a rikici. Na gani tun lokacin da wannan kungiyar yaba ta shigo Kwi ta zo da matakai duba hanyoyi na zaman lafiya tun daga tun lokacin da sun zo sun bi wayannan matakai din akwai tsauki yanzu domin akwai wuraren da dama mu ba ma yin noma da sun zo sun duba matakai sun hada mu noma da su kui da fas kenan kenan an samar muku da gona aka ce ku fulani da ku birom ku yi gona ku yi noma a gona guda? eh mu birom da fulani mu yi noma a inda dama gonakinmu ne inda dama ba mu yi saboda rikici to waje ne muka diba muka hada hannu tare da fulani to wannan gonan na gani yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana zaman lafiya wannan gona ku kuka nemi iri ku kuka nemi taki ku kuka yi huda da sauransu kuka yi noma ko dai yaya gaskiya na gode da wannan tambayan tractor ne ya yi mana wannan gonan kuma wanda ya sponsor nama wannan noma kungiyar yaba ne su ne suka biya kuɗi iri da dukkan abubuwan da za a yi noman da take ma duka kungiyar yaba ne sun tallafa domin wannan noman yaya ka ji ku da ba kwa jituwa da juna sai gashi kun haɗu a gona kuna kallon juna gaskiya na ji daɗi sosai domin dama ba a sofi haka kawai zan je gidan fulani ba saboda rikici amma tun da an hada mu haka na jin daɗi sosai domin shiga gidan fulani yanzu kan ba damuwa ba har ma nake iya zuwa diban takin shanu in sama gunana so na ji daɗi wannan kwarai da gaske hajjaliyu yaya kuka ji yadda aka ce yau gashi nan kun haɗu a gona guda kuna noma tare tsakanin ku da kabilan birom ai daɗi ma irin shi ba har ba misultuwa idan mutum ya tuna lokacin da ake zaman lafiya mutum yana cikin kuikullum an yi wani zamani ko a gari muka du ba ma gaisawa ba ma wanda zai ma kowa magana from no any reason amma yanzu da wannan kungiyar ta shigo tsakani da Allah daɗin da muka samu ni don wannan imara ban san shi ba yayan shi ne na sani amma yanzu abokantakan da yake tsakani na da shi da irin yan uwan shi wanda aka haɗa mu gonan ba a misaltuwa yanzu ko karfe biyun dare mutum zai iya bincikin ku ya wuce ba wani abun nan su ma haka akwai mutane akwai mutanen da ruwar na kusa da mu da ba su bin hanyar hanyar da fi masu kusa zuwa barikin ladi cikin anguwan mu ne da ba su bi sun kusan shekaru ba su ba su bi amma kullu yanzu ko a wajen ma suke zuwa su nemi mashin akai su gari sanadiyan wannan kungiyar da ta shigo ta hada mu interaction muna idan mutanen birnin suna kiwon shanu su a inda suke in sun ga na fulani suna zuwa sai su kore nasu su gudu sai su ce za a fulani za su zo su shanu su kama su attack amma ni yanzu na san ga inda shanu za su fito kamar kirnan waran nan su suna kiwo mu za su taso su je su haɗu da yaran har gasa masara ma na samu yara suna gasa masara tare ga shanu birom ga shanun bafulatani suna kiwo tare malam dalio a da ana ganin kamar matasa su ne ku ne majiya karfi wanda a ciki akwai masu kyau amma kuma akwai ɓata gari wanda suna jiran abu ne kaɗan ya taso sai ka ga an baza gari da tashin hankali a yanzu kuna faɗakar da 'yan uwanku matasa domin a tabbatar da cewa wannan tushen zaman lafiya da wannan kungiya ta kawo muku ya ci gaba eh gaskiya wannan kan muna kan shi kwarai da gaske mun riga mu fara muna fadakar da juna akan wannan batun zaman lafiya don zaman lafiya abu ne mai kyau yana kawo ci gaba cikin al'umma to kullum aikin kenan wani lokaci ma idan mun ga wa'anda ba sa cikin wannan kungiyar suna so su yi wani abin da bai kamata ba ko a wajen kiwon fulani ko a gona haka muka yi musu magana a yi a hankali saboda kada ta da wani abin da zai kawo mana damuwa cikin al'umma da kuma matakan da kuma za ku dauka domin tabbatar da cewa ba wani bakon da ya shigo ko ya haddasa muku rikici eh gaskiya kam mun riga mun dauka mataki mun yadda cewa wani daga wani wuri yana iya zuwa sai ya kawo mana damuwa sai ya tafi amma yanzu matakin da mun dauka muna sa ido sosai idan bako ya shigo gari ya kamata a tuntuhume shi ina ne ya fito da dalilin zuwansa gidan wa ma zai soka alaliyu kamar yadda na tambaye shi kuna sa ido domin tabbatar da cewa kun samu wannan zaman lafiya kuma wani bai shigo ya kawo muku wani sabani ba insha Allah muna bakin iya kokarin domin muna gani wani bakon fiska muna shugabanninmu kamar chairman meti Allah zuwa su arɗo zuwa su madaki zuwa su imam an kafa doka duk inda ka inda matasa suke suka kai shanu suka yi daban su a wajen don su je su yi kiwo idan wani bako ya shigo wanda ba su sani ba su yi kokari su kira su akwai su kira yuli da a don aje a tambaye shi daga ina ka fito kuma su waye ne iyayenka don wani abu ya zo ya faru a wajen tun da da ana zaune lafiya ba wani abun da don zuwan shi in an zo an samu wani barna ko wani abun da aka yi wanda bai kamata ba to za a je a tuntube shi ko ya gudu za an san da inda ya fito a za a je a nemi shi kuma da izinin waya ya shigo duk wannan matakan ana bin shi don a zauna lafiya. Shugaban kungiyar Yaba da ke fafutukar kawar da tashin hankali da samarwa al'umma adalci, Joaquim Jacob Choji, ya ɗora ne kan bayaninsa na aikin gano musabbabin rashin tsaro da hanyoyin magance su. To, mu a cikin duka su project process ma da muka yi tun da aka establishin ɗinmu, muna ji wannan project din ne mu kanmu muka ji shi cewa mun yi abun a za gani. Yanzu a hakan kuma ba wai dole sai mu muka ci gaba ba zai iya zama cewa domin darasin da aka koya daga wannan zai sa wayansu mutane su je su ci gaba da wannan aikin domin bare kyautu ba a ce kowane lokaci ana kashe miliyon miliyon miliyon da yawa cewa ana aikin zaman lafiya sai a hakan a wayannan miliyon din ba a iya an samu zaman lafiya ba abu kaɗan sai a gan cewa an kashe mutane nawa an kashe mutane nawa ba za mu zauna ba za mu ci gaba ko da bin neman eh, alfarma wanda gwamnati ta ta ɗauke mataki ko wuni ɗauke mataki a kan abin da za a yi a wannan wurin so yau da muka idar da wannan ta farko kenan za mu ci gaba da tattaunawa za mu ci gaba da rukuce-rukuce mu kanmu muna son mu gan ta yaya za mu ci gaba akwai abubuwan da za mu iya yi da kanmu ko da ma abokanan arziki ne za mu iya mu same su mu gan cewa su taimake mu mu ci gaba da wannan aiki aiki ne wanda duk wanda wai iya eh yana son zaman lafiya ya san mahimmancin zaman lafiya zai so ya ba da support kuma allah ya da tun lokacin da muka fara wannan project daga december ba a kaji cewa an yi wata attack a ba so ya zama cewa in aka bi the same abin da muka yi da wanda za a iya karawa it means duka wayannan wuraren da ana kan su attack attack za a iya a gyara su. Hajiya Lanta na bako Abdullahi 'yar gwagwarmayar wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Najeriya ta ci gaba da bayani ne kan tasirin da mata ke da shi wajen wanzar da zaman lafiya. To a gaskiya da a baya mata muna samun kalubale daban-daban saboda al'adunmu da wasu ma suna amfani da har da addini na ganin sun dan kwafar da mata na ganin cewa mu aikin mu shine mu zauna a gida mu yi aure mu tarbiyyantar da yara mu kula da gida to amma kuma yanzu kowa ya gane cewa mata muna da muhimman gudumawa da mu ma za mu bayar saboda idan rikici ya barke ko aka samu yaƙi ko aka samu wani masifu ya zo mu ma mata ba a bar mu a baya idan aka duba ma mun fi kowa samun samun kalubale mun fi samun you know, shiga kanmu a cikin tashin hankali misali yanzu game da abin da yake faruwa a Maiduguri na ambaliyan ruwa wannan misali ne idan aka ji waye za a samu tare da yara za ka ga mace tana yawo da ya'ya biyar goma ita kadai namiji ma ba a ganin shi shi zai iya je ya kokon abin da zai ci ita kuwa mace abin da za ta ci da 'ya'yanta to shi yasa muke ci dole na ganin an gina mace yana da tasiri saboda idan wani abu ya rikice yau mazaje ko an kashe su ko ya nakasa ko ya rasa abin yi ita uwa ita za a bari da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan duk inda suka shiga yau mukan ce 'ya'yan mu sun lalace uwa ita take zama da 'ya'yan nan ita ta san me yake faruwa kuma ita za ta bada iya bada gudumawan na ganin an yaki ci an yaki da abubuwan da suke faruwa a mu so mata muna bada gudumawa kuma muna gode Allah cewa an fara ganewa muna da guduma da zamu iya bayarwa ba kawai mu zauna a gida ba mu ma akwai guduma da zamu kawo da tsari da taimakawa da zai kawo mana ci gaba ana jin muryan mu ana ba mu gudumawa kuma ana ba mu lokacin mu a wasu wuraren amma duk da haka muna kira da babban murya na cewa a zo yanzu musamman yanzu idan ana faɗan makiyaya da manoma ai ba maza kaɗai ke noma ba ba maza kaɗai ke kiwo ba mata suna kiwo mata suna noma to kin ga abin da ya shafi gona ko ya shafi dabbobi mu ma ya shafe mu to don haka dole ne a yi da mu saboda mu ma mun san yadda abin yake mun san yadda ya shafe mu yadda ya shafi al'umma to dole ne a yi da mu mu ba da gudumawa kuma muna godewa muna samun irin wa'annan kyakkyawan gudumawa na ganin an kirawo mata da 'yan mata an ji nasu muryan kuma an shigar da su duk wani tsari da ake kawo na tabbatar da zaman lafiya. Mr. Maji Peters da ke aiki da kungiya mai zaman kanta ta Equal Access ya ce su ma kasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna fama da rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma. Cewa kana aiki a Burkina Faso akwai project da muke yi a Cote d'Ivoire. maganan da muke ciki kenan yadda za a kawo zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma amma me ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma dama can shine uh, na ɗaya. ban san da zan faɗa abin na hausance ba shine space ya, ya ragu ya ragu kin ga da sai a ce miki ai nan uh, da makiyaya ke wucewa ne ba kowa a wajen amma yanzu haihuwa yanayin rayuwa komai ya, ya, ya karu saboda hakan wayannan filayen babu inda da za ka ga an ce shanu ne ke wuce yanzu an yi gini a kai me za a iya yi da zai bambanta wannan in an ce za a bi na zamani me za a yi da zai bambanta so yawanci irin wani abin ke kawa kuma manoma yanzu nan da yake ana wahala kowa ma ya koma noman saboda haka ya ga abin da ake faɗa a kai wannan na neman inda dabbobi za su ci abinci wannan na neman inda shi zai yi shuka kuma ban da haka akwai rashin yadda tsakaninmu so wannan rashin yadda ma komai kai ba a ɗauka kana yi cikin gaskiya shine babban matsala. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Mu To madalla sai a biyo mu da Zainab ɗan a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ku Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce taron kwanaki talatin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce zai yi da matasan ƙasar to da fatan za a gayyace mu kar a je a gayyaci 'yan shan lipton domin wannan ba sabon abu bane ba a najeriya ciwon da ke damun mu daban maganin da ake bamu daban sai kuma sako na gaba da ya fito daga buba mai gora gashuwa ya ce zan yi amfani da wannan damar in yi tsokaci a kan yadda aka gudanar da bikin samun 'yancin najeriya a tsawon shekaru 64 tun da nike ban taba ganin rashin walwalar murnar ba kamar a bana kuma hakan ko a kwalar rigar masu ruwa da tsaki Idan za a gyara wannan tafiya a gyara, idan ba za a gyara ba ina ganin kowa zai yi ta kanshi. Kuma dimokuraɗiyya ta zama yaudara. Sai an zo ga inda ake neman mutane su zo su kada kuri'a suna gudu suna ɓuya. da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a taƙaice. To a takaicen sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama yau Laraba a bayan garin Beirut kan abin da rundunar sojin Isra'ila ta kira wuraren kungiyar Hezbollah a yayin da su kuma mayakan na Hezbollah ke cewa sun fafata da sojojin Isra'ila a wasu garuruwa da dama da ke kasar Lebanon da kuma ke kusa da kan iyaka. masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da ɗari nesa da gabar ruwan jibuti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau dinnan laraba zuwa yanzu dai an samu gawarwaki akalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya talata adadin mace-macen da ya sa shekarar bana wato 2024 ta zama wadda aka fi ganin mace-macen 'yanci rani a teku a ta inda suke bi tsakanin gabashin afirka da yemen a cewar hukumar kasa da kasa ta harkokin masu ƙaura. To baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8 rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya na gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr chang hawa sharif ke muku fata alheri sai an ji ku.